salamu alaikum aka ce rabo wata rana sai na hatsu maka babban shiri wallahi kudi nake so so nake yin samu dubu goma zan koma can labjeri dan buzu dan buzu dan buzu ikon Allah kuma na je can muna yin sallah sai na ji ana yin munafincin what ana cewa ke sara ke sara dan iska ne yanzu ya samu inda yake siyar da mutane wallahi an ce mutane kake na san kai ba a gulma da kai na yarda ai shine nake gaya maka ka san din da buzuki akwai gaskiya mu wato zancen mutane baya wuce wannan lalle na yarda da gaske kake domin eh. an faɗa da ba a faɗa ba ba za ka zo ka kai abu wallahi tallahi ka san ni din da na ji abu in dai an yi munafunci ba sai na warware Allah sarki dan buzu kwantar da hankalinka yawwa bara a nuna maka hanyoyin da za ka samu zargi da mutane suke gaya maka ya fita daga kaina eh gaskiya ni kana yin sata ko a'a kwatar da hankalinka ba barawo bane Allah daga yau in Allah ya da zaka zama manoniya attajirin mai kudi iri na Allah sarki daga yau ka san mutum malam Bauchi ya ce in ka samu ka goga don wanka idan ka samu ka shafa don wanka gaskiya ne Allah sarki buzu eh. daga yau ka daina tallar shayi Allah eh, Allah saka kai da kofin da wuri a ah, to na sa alkari ne tunda ka ce na samu na samu dubu babur sabo ne eh wallahi kaga leda na baro an ce mota sabu to gida gida sabu amaryar sabu <laughs> ka san komai dan musu duk munafakan da suka tare ka akai na suke maka jawabi tiriyan tiriyan ba su gaya ma ƙarya ba duka gaba ɗaya ina da shi gaskiya ne kana yin sata ke ka saci mutane ya kai nawa kwantar da hankali ni sai saci kwan biyu ne gaskiya kwantar da hankalin ka yawwa ai bata kai ma ga sata ba Allah akwai wata haja wacce ake kira da son power son power son power son power za ka je batuwa ke sai da safa kwatar da hankalinka eh. idan kana da waya babba za ka ɗauki manhajarka eh. ka danna ka shiga play store play store eh. kai da lodin din son fawa ka saka nambar ka amma banda ziran farko gaskiya sai ka saka ta complete sai ka saka passport wata ma'ajiyar namba ce hoto guda uku passport <laughs> wato passport in ka ji an ce passport ma to sirrin ma'ajiyarka yawwa sai kai registration za su danna maka ka yi rijista successfully gaskiya ne kai baka jin turanci eh ai ni na da na so in siyo turanci to idan baka iya ba eh. nemi yaro dan boko ka ce dan Allah da komin san fawa a play store eh. idan ya dauko maka san fawa a rijista da lambar wayarka hmm. kai rijista ta naira dubu takwas zaka dinga samun naira dubu ashirin da hudu duk karshen wata Allah ai kai albashi za dinga biyan ka ai daga yau ka daina sana'a shi ah to gaskiya da an ce sai an ga abin da ya ture buzu na di to billahi lazi na kwance ba sai ka kunce na ɗanka ba Allah na kwance ma na ma ka cire billahi so power dai some power sampo idan ka je gida eh. maza ce ne matar ka ta dauko maka samfawa a play su to ai yanzu ma zan je fara da samfawa kulli sai sun ajiye maka kuɗi duk awa suke aje kuɗi duk awa duk awa duk awa suke aje kuɗi ya ba za ka kuɗi ba buzu gaskiya ne to idan suka ajiye maka wannan ka tara a tsawon kwanaki duk ɗaya ake cire kuɗin gaskiya ne kana da account an ce an kai register sai kai amfani da wannan lambobi na invitation call. yawwa eh shine zai baka damar register idan kana so wani shigo ta karkashin ka eh. sai ka bada invitation call. a gaskiya ba zan iya karkashi ya haƙuri Allah ba wannan karkashin ba eh to kai dai iska ne ta karkashi Allah ake Allah isa Allah isa kai